don matasa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na don matasa. Shirin da ke tattauna dukkan batutuwan da suka shafi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. A shirin na wannan mako za mu baiwa matasan Najeriya damar tofa albarkacin bakin su kan cika shekara guda cif da kama mulkin shugaban kasar Muhammadu Buhari da sauran abubuwan da suke ci musu tuwo a ƙwarya. Sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. kashe kowa barna duniya mu a To madalla a Najeriya a yayin da wannan sabuwar gwamnati ta cika shekara guda da fara mulki yau shirin nadon matasa na jin ra'ayin matasan ne kan kamun luddayin gwamnatin Muhammadu Buhari da sauran abubuwan da suke ci musu tuwo a ƙwarya. shugaba buhari dai ya yi alkawarin yaƙi da matsalar tsaro da ke zama karfan kafa ga ƙasar da yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma batun samarwa da matasa aikin yi to akan wannan batu ne dai da ya shafi matasa shirin a yau ke mai da hankali kuma da farko muna tare da malam garba sale shugaban kungiyar muryar nasara Salamu alaikum wannan gidan rediyo mai albarka rediyo Iran. Zahiri game da matasa akwai dindin nasara da aka samu ta bangare musamman matasa. Kin ya hau matasa suna da waɗansu al'amura damuwa musamman ta bangaren tsaro. Kusan su matasa su ne ginshikin rayuwa game da kowace ƙasa. To a wancan lokaci matasa su ne zaka samu yawancin ta'addanci da shaye-shaye da waɗansu abin da ya kawo rashin zaman lafiya da rashin yarda da juna. juna to daga wancan lokacin zuwa yanzu zahiri alkawarin da shi shugaba ya yi na samar da tsaro da kuma kawo ainihin fannin noma da samar da kyakkyawan yanayi zan ce akwai nasara domin nasarar kuwa nan shine a yanzu haka kowane bangare a bangaren arewacin ƙasar nan da inda yake da tashin hankali yanzu zaka samu mutane na walwala suna ci gaba da harkokinsu daidai matsaloli irin na hidimar rayuwa na yau da kullum wanda yake kusan duk kasan gaba ɗaya ta kowane bangare gabar da yamma kudu da arewa domin gyaran da ake yi an ce daman shi matsala ya hauku duk abin da ya lalace to kafin a gyara shi sai an dan wahala. Shi ma da yake tofa albarkacin bakinsa kan batun wannan matashin cewa ya yi. Lalle sunana Shu'aibu Muhammad Guru. Guru ɗin na wata ƙaramar hukuma ce a jihar Yogen Nigeria. farko dai shi ne, ita dai wannan gwamnatin ta ɗauki alkawarrika da dama musamman akan matasa kuma lalle mu a mu dai ko a abin da yake nuna ba wani guda ɗaya wanda aka cika sannan tun muna fata muna kyauta zaton akwai wani lokaci da za a cika sakamakon taɓarɓarewar al'amura da alkawarrika na rashin cikawa suka sa muka yanke ƙauna da cewa lalle akwai wani abu da za a iya wa mataki nan gaba. nan ka duba lalle akwai sana'o'i musamman na acaba waɗanda kashi tamanin da biyar cikin wa'annan sana'o'i lalle matasa ne suke cin moriya da sunan fakewa da yaƙi da boko haram aka hana wannan sana'a sannan hana wannan sana'ar ita ce ummul aba'isin ci gaba da shiga harkokin ta'addanci ga matasa sannan ba a samu musu wasu ba sa'anan musamman a daidai wannan lokacin da aka jefa rayuwar cikin 'yan Najeriya cikin mawuyacin hali. Da yawa dai daga cikin matasan na cewa gwamnatin kasar ta yi iyakacin kokarinta wajen shawo kan matsalar tsaro sai dai abin da ba a rasa ba amma a cewarsu ya kamata gwamnatin ta duba batun da ya shafi matasan da idon rahama kamar yadda wannan matashin ke cewa. To suna na dai Ibrahim Iromu Dake kuma na ƙungiyar muryar nasara kuma shugaban dandalin group din dandalin masoya Faras Today Hausa Tehran da dandalin masoya Hausa Radio Tehran. To gaskiya in mutu ya sa hankali ya duba sosai. Ta wasu ɓangarori an samu nasara, amma wasu ɓangarori tsakani ga Allah an samu koma baya. Misali alkawura manya guda uku ya yi, to cikin uku ɗin an cimma ɗaya, amma ɗaya ma a tsaki ɗaya cikin yankuna shida da muke da su a Najeriya wato yankin arewa maso gabas. Nan kan mazauna waɗannan yankuna suna cewa sun samu canji a ɓangaren tsaro. To amma fa a wasu yankuna misali yankin arewa maso yamma. An samu sauƙin masu satan shanu su kore garke gaba daya. To amma fa an samu ƙaruwan faki da makami da kuma zuwa a yi garkuwa da mutane sai an ba da kuɗin fansa musamman ma mu filani tsakani ga Allah. sannan kuma ga abubuwan da ke tasowa bangaren ɓangaren kudancin ƙasar nan. sannan ɓangaren kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. To muna ganin kila an samu canji sai dai abun ban hauci ya yi mana alkawarin cewa za a zana sunayen waɗanda suka yi wannan almuntahana a ranar da zai ce ka shekara guda amma shiru kuma babu wani dalilin da ya bawa 'yan Najeriya. 'yan arewa mun tsaya mun zafi Muhammadu Buhari tsakani ga Allah domin muna ganin cewa mutuncin arewacin Najeriya zai dawo. Dubi yadda 'yan Neja Delta suke ta'annaci wa arzikin ƙasa, amma 'yan kyale su ana kafa kafa da afgan. Banda haka, an san in an taɓa Kirista ko kuma wata ƙabila, tabbas wannan gwamnatin ko 'yan ƙasa ba su kai ta gaban kotu ba, manyan ƙasashen duniya za su kai ra'ayi kenan. To ko me ya kamata gwamnatin ta yi wajen samarwa da matasan aikin yi ga dai abin da wannan matashin ke cewa. Sunana Anas Jibrin ina kira ne daga Abuja, Najeriya. Game da matsalolin da yake cimma matasa ko a kwarya, gaskiya rashin aikin yana ƙara yin yawa. Kamar ni yanzu ina da shago a Abuja, ina da shaguna a Mina, to za ka ga yawan kusan kullum za ka ga matasa na zuwa, wallahi ko yau ɗinnan akwai wanda ya zo wuri na cewa yana neman aiki. shago a shago na ko zan ɗauke su yaran aiki to in ka duba rashin aikin yi yana yin yawa a ƙasar nan kullum karuwa yake ba abin yi ba abinci ba abin ana cikin dai mayuwacin hali kamar ya ina ji ana magana wai buhari zai ba mutane dubu biyar biyar wannan ba ba idea ba ce a saki aiki a ɗiban matasa maimakon ka ka ba mutum naira dubu biyar me dubu biyar za ta yi ma mutum saboda Allah a ba mutane aikin yi a samar ma mutane aikin yi ba wuta a Najeriya babu ruwa a Najeriya man nan ya yi tsada eh a saki kuɗi a samar da wutar lantarki tsayayya wanda mutane za su samu aikin yi za a buɗe kamfanoni masu koda mai mace wanda za su da fiye wata da kunin zaki a gida za su samu kuɗi shi ne abin da nake ganin zai za a yi wanda zai ciyar da ƙasar nan gaba amma in ba haka ba to gaskiya ni ban san nan ba mutane dubu biyar ba ba wani mafita in ba dai irin wannan za a yi ba a saman ma mutane aikin yi da wutan lantarki. Najeriya da ta kasance ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka kuma wanda matasan ke zaman kashi 60 cikin ɗari na yawan al'ummar ƙasar ana ganin cewa ya kamata gwamnatin ta yunkura wajen samar da aikin yi ga matasan kasancewa rashin aikin yi ne wani bi ke jan hankalin matasan wajen aikata wasu ayyukan da ba su dace ba kamar da wannan matashin ke cewa sunana abdulrashid hassan gesawa To kira na dai ga gwamnati shine alkawarin da ta ɗauka wa talakawa ta ji tsoron Allah ta cika wannan alkawarin. Saboda duk alkawuran da ya ɗauka wa talakawa zai yi ba mu ga ƙwaya ɗaya wanda ya cika ba. Hatta eh hatta tsaron hatta tsaron ma da ake cewa an inganta tsaro an inganta tsaro ba mu gani a ƙasa ba yau inda za ka ce wa mutumin Maiduguri an samu tsaro a Maiduguri zai ce ma ƙarya ne sakamakon shi a can yake mu kuma muna nan ana mana ƙarya ana cewa an inganta tsaro an inganta tsaro duk kuma mu ba mu ga hakan ba inda za ka samu mutum ya ruguran ka tambaye shi cewa gahi gari wannan magana gaskiya ne wallahi zai ce karya ne shine kiran da zan yi a gwamnati cewa ta cika wannan alƙawari da ta yi ta ɗaukawa talaka ta ji tsoron Allah shine kira na ga gwamnati. ayi shi ba gaba ba ne mu mu zauna lafiya mu gyara ƙasar mu da haƙiba mu gyara ƙasar mu da fa'ida ƙasa ce ainihin martaba ita ce Najeriya. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan ɗoga aya a shirin na yau sai dai kash ba tare da mun kawo sa ba da izinin Allah makon gobe za mu ƙarasa kan batutuwan da suke cimma matasan tuwo a ƙwarya a wannan ƙasa ta Najeriya. Yanzu a madadin Muhammad Awal Usman Kunya da haɗa mana shirin ni Hassan Barka da na kasance tare da ku ke cewa a huta lafiya. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba ko ina ka ka yi duba jahilin su shine shara